Sai shiga. Kai. Ya. Ah. na Gaskiya nan na yau ko, nan na yau ko. Kai, Allah ya ma uwarka uwa kaji A Al-Qur'an tsami ne, tsami ne a na an ba na gidan wulli ba to duk ruwa ne. Gaskiya da aka yi. Allah wata malam ta gani wannan abu ya ishe ni a matsayina na mai anguwan anguwan nan sai zama suke yi suna shaye-shaye na ba adadi ba lissafi ba lissafi ba adadi kuna 'ya'yan musulmai kuna kuna kuna irin wannan rayuwa me amfanin ta Allah subhanahu ta'ala ya halicce mu ne domin mu bauta masa ba dan mu shaye-shaye ba kuma ku sani duk mutumin da ya dauki wani abu ya sa a bakin shi ya sa shi maye ya zama haramun ko da korake ne wai malam wajen gana na sha na bugu ne ba maganan buguwa ba ka sani cewa dukan abin da ka sha ya fitar ka fitar cikin hankalin ka duk wani abin da zai saka maye ko da rake ne haramun ne wani kai haramun ne da gani wannan ya bugu ni ni za ka gani ka ce ni ne a ina yake in ba abu je kace mu nawa ne nan wurin uban ubanka ina zuwa bari idan ya bude bari idan ya bude idan ne ya ki bude